To a yau dai sun sake gurfana a gaban alkali Ɗanladi Umar hmm. a safin yau litinin ɗin nan sha takwas ga wata. To amma sai aka samu wani cikas kaɗan inda shi lauyan gwamnati wanda yake tuhumar shi Bukola Saraki ya zama ba shi a kotu a daidai lokacin da ya kamata ya gabatar da shebi a ci gaba da wannan shari'a. Saboda haka sai aka ce to bari a ɗan ɗaga zuwa rana wajen karfe daya kenan agogon Najeriya. To a yanzu haka maganar da muke da kai an dawo cikin kotun nan an kuma fara shari'ar nan. Kuma cewa aka yi za a ci gaba ne fa ba kakkaftawa har sai an gama wannan shari'ar. Kenan ma'ana za a ci gaba yau litinin talata laraba in ma har shari'ar ta kai juma'a to za a ci gaba har ran juma'an nan su yi zaman shiri da shaidun su gaba ɗaya har a gama wannan shari'a a yanke hukunci a wannan kotun da'ar ma'aikata abin da ya fi ɗaukan hankali yanzu shine yawancin sanatoci da suka fara bin shi a lokacin da aka fara wannan shari'a har wuri ke cika makil har da wasu ma daga majalisar wakilai mm. to sun ɗan jaye a yanzu ba su da yawan yadda suke a farin farko To shin kina ganin wannan na da nasaba da taɓargazar kundin Panama koko dai wani abu ne daban? To gaskiya kundin Panama ba za a ce ba ta yi tasiri ba gaba ɗaya. Hmm. Domin idan ka biye wa abubuwan da ke bullowa a kafafen yaɗa labarai ko ta yanar gizo wato masu sharhi na kan sharhi. Hmm. A talabijin ma ana yi, a gidajen rediyo ma ana yi. Sai dai kuma a yanzu wannan shari'ar ita abin da suke fuskanta ita ce batun cewa bai bayyana kaddarorinsa ba hmm. ba ɗauko wani abu daga kundin panama ba yanzu tukuna To Madina da ike shi wannan kundi na Panama na da alaka da ɓoye dukiya da eh, manyan mutane kan yi kuma daman can shari'a ce ake masa da ke da nasaba da batun ɓoye dukiyar. Lauyoyin gwamnati ba sa alakanta kundin Panama da batun ɓoye dukiyar da ake masa zargi? Ka san abu ne mai wuya idan aka bi sharuɗan shari'a. Hmm. Arar da aka shigar a kan shi. Hmm. Shi ne kawai abin da za a fuskanta a yanzu. Ka ga maganin kundin Panama ya taso ne a bayan an fara wannan shari'a. amma lallai ilaihi ba za mu fidda tsammani ba na hmm. cewa ko da nan gaba yana yiwuwa wasu su ɗauki wannan abin na kundin panama su ce hmm. su kansu za su shigar da ƙara kotu tunda ba ma sunan shi saraki kaɗai ba hmm. akwai da yawa waɗanda suka yi riƙon mukaman gwamnati a najeriya da sunayen su ya bayyana a wannan kundi na panama alkali nura da duniya alkali nura da duniya eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina